Allah ya da Allah me sunanka ka rike maka ranka diwa stars me sunanka ka stars ne shamsu eso eso sai shamsu to kowane kuka sai ka ɗau kusan minti guda kana yi ne <laughs> sai ka canza wani gari yake gwaraba wace shiya yan aliya ok an ce ka iya kuka kala kala ko to kana iya mana su to an ce ka iya kukan doki ko to bismillah fara mana mu dan <laughs> yayi sai na kaji an kace ka aya ko sai na ƙaramin ɗan kwaikwayo sai na bunsuru an ka ce ka aya ko sai na kare an gaje ko ka to sannan na maraƙi to sai na rago an ka ce kaya ko sai na jariri an ka ce kaya ko to shi za ka yi mana da ɗan yawa yawa ƙwarai sai na talo-talo an ka ku? sai na kukan ƙato ya sha waya shi za ka yi da ɗan yawa yawa shi ma wayo wayo wayo wayo wayo ita yi ita yi wayo shi muke ni wayo wayo wayo shi muke ni wayo rangila kuma dare ni wa dare yi ba gaje ko rangila masa to su ɗaya ka aya ko to ya daidai mun gode ka ce min sunanka shansu ba ku? ta ce ɗan aliyu ko ya daidai mun gode ka ɗan sake mana kukan ƙato ya sha wa ina wayo wayo wayo wai <laughs> ya dai mun gode mallan